akwai sani adamu duga shehu lawal saka daɗi eh, fatima bashir unguwan gabas wot fatima bashir ita da ne unguwan gabas wot